Yau na zo muku da wani sabon tsari da wasu ya saki. Kar ku manta da likin din bidiyon nan da sharing ɗinta da following dina So kai tsaye idan ka shiga WhatsApp ka shiga status ka danna kan alama wannan alƙalami ɗin da kuke gani kana dannawa. So a da kafin wannan tsarin ya sauka WhatsApp ya ba ku dama ne na ku rubuta maganganu ta hanyar rubutu ku tura zuwa status ɗinku domin abokanai da kowa wanda yake kallon status ɗinka ya gani amma yanzu za ku ga alamar wani mic nan wanda idan ka danna shi za ka iya recording ɗin magana ka ta tsawon sakan talatin wanda hakan zai baka dama idan ka tashi kai maganganun da kake ga kana so duk wanda suke kwantar ɗinka da yan uwa da abokan arziki duk su gani so zaka iya yi sai ka tura sannan idan ka gama zaka iya canja background ɗin maganarka ya zama kalar da ka fi so idan ka gama kuma ko kuma idan ka gama voice ɗin zaka iya dannawa ka saurara idan ka ga abin bai ma ba zaka iya deleting ɗinsa idan kai deleting ɗinsa zaka iya ƙirƙirar sabo kuma turawa sannan hakan zai baka dama ka isar da sako a mafi kankantar lokaci a sauƙaƙe. So wannan shine sabon fica din da WhatsApp ya saki. So ƴan ka ku manta da lakin ɗin bidiyon nan da sharing ɗinta kuma kar ku manta da subscribe da channel ɗina. Nagode.